Amen. abduhu wa rasuluh Ya da wayar da suke da alƙur'ani da girma الذي جعلناه للناس سواء العالم فيه والباطل اللهم azamin alim duk wanda ya kafa da kuma ya zama yana tara mutane gaba da hanyar Allah da ɗakin Allah mai alfarma sai Allah mu sarki ya da shi da da malamai suka ce tana da girma da wuka na da maka domin idan kai ne aikata laifi sai baka aikata ba da da za a amma a maka yi kai wurin aikata laifi ko baka samu dama aikata ba sai an kada dama ka azaba ne da nake maka tuwa so just a mere attempt eh, kawai ya attempt da laifi a maka shi ne ina maka ta gane wani to a shi ka ga wannan zai nuna maka bala'i da mutane suke a wasuwa yanzu aka cikin azumin nan na ramadan za ka samu waɗanda sun biya umra kuma sun biya wa ɗaruwarsu sun tattare nasu nasu sun tattare maka sun kama manya-manyan daki kusa da dakin kaba na su ne na kake da wata barkana wai Allah ma baka tashi tsokanar sa ba sai ka kusa da dakin shi a nan zaka tsokane shi wato Allah da ya kawo kai da duka abin da ka gara maka aiki bala'i ya gama karewa ka rasa inda zaka saba wa Allah ba da sai ka na sai ka je maka wuri ne alfarma ce ya kai sallah guda daya a haram na makka to da da za a baka idan mutum yana sallah a wannan masallaci da jam sawo in kai sallah a zahar a can shi a kan sai ya yi sallah a zahar sau dubu da rika ya samu ladan a zahar da guda daya to ya ka ga aninka haka wajen lada to haka idan ka bantaro zunubi ka bantaro bala'i a makka banda Allah babu wanda ya san adadin ninka maka bala'i da za jahilin hajji ya zo akwai waɗanda daga na najeriya za su ɗauki mutane haya su tafi da su aikin su shine yankan aljihu ana da wani yana yin kawo aikin su dole su biya wa barayi a je can ɗakin kama a rika yanka mai ana yanka aljihu ana da wani. da wuce shekara biyu da suka wuce ba ana da wasu wani ya zai yanke wani da wata mata ya ga ta da kuɗi a ciki da reza bai kai ya kai yanka su ne bai yanka ne ba sai masa cikin da reza ana da wani ya hawa gaba ɗaya jirgin ka magana sai da aka zo da ma'aikata ana aka tattare ana goge goge jini daga kan tayar a cikin ɗakin ka'aba musulmi ya farka cikin musulma da reza zai yi sata ƙarshe matar ta mutu shi kuma ya saba shi kusan ka'ida makana masu gaskiya da gaskiya ne ana zuwa kotu hukunci ne sa da yau nan take aka tafi da shi aka filla kansa yanzu wani a asara ne wani ka rasa inda za ka yi ta'asa ka rasa inda za ka yi tobara sai ka je makka, can wajen dakin allah a ne za ka aikata ta'asa daga cikin ya ko bayan Allah wallahi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah akwai hankali kwarai da gaske ka rasa inda za ka yi tabar gaza da Asa sai ka je makka akwai wanda an yi tuci da shigar da mutum kwayoyi a haka saboda aka masu yi sun je can za su sayar da kuɗi mai tsada saboda ka daga nan mutum zai samu yadda zai yi fitin da kwasa da jami'an tsaro ya samu shiga da kwaya haram ka'ida ce ta gwamnatin saudiya inda an kama ka da muggan kwaye ko da koken ka'ida ce hukuncin kisa ne duk wanda ya dore maka gidi a duniya sai a killa kanka to amma ko ba a killa kanka ba wannan kada bai shi ka bala'i ba yanzu haka maganin nake da ku akwai da sun tattare nasu ina su musamman mata sun tare a makka suna can suna wasan kuya da jami'an tsaro kuma za ka samu akwai kowane da ko sallah ba su ga shi ga ɗakin Allah ba bai sallah saboda tsaban ba to duk abin da kake yi idan Allah ya kaddara maka zuwa maka kai ta ka san kwarai da gaske in ba haka ba za ka ɗauka ka je ka jefi shaida ba ka san da ka jefe shi sau bakwai shi sau ashirin da bakwai shi kuka ka je ka dawo Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu cika da imani sai Allah ce ya gaba da rahama wa in bawwa'na li ibrahim makana al-bayti alla tushrik bi shay'a girma wannan ɗaki Ya kace ce baro abu manzilan ai anzala ko manzilan wato asali idan aka ce albai ɗaki malamai suka ce shi ne ma'awar isan bilai inda mutum idan dare ya yi zai koma ya faɗi shi ya ake cewa albai a arashi daga nan ne ake kuma buru ko na tanti ko ma ne ne na ruwa shi ne ya shi albai to amma wani ake ake wani a nan wuri shi ne ya yi ta'awa wanda Allah Allah a mai ya da ne yanzu masallaci ce ya na a ba ya ke so ce ya wani ɗaki annabi ya yi shi kaɗai ba sai ya zo a duniya ba ya fi so sai ba wani yake so mata ta sa'a da ismail sai ce zo ka tsaya yi. ba ba da kuma za mu yi masallaci ya mutu ba wani sai ya wuka shi ne ko a kama ba ko ba a kama ba a ba yi wuka a kama ko kuka masa a ko kuka samu masa da yi da ta da ya ta da bai sani ba sai Allah ba wani ce nan ta ke ta farko da ba a nan Ibrahim shi ne Allah da shirin da shai'a a nan Ibrahim wannan ita ce ƙa'ida ta Allah wanda ke sarki ne farko kana kusura a shekara daga san da kai Allah shekara kuma ba ta wannan ne zan ko kuma da za a ba mu a wajen magana akan shekara akan shekara ba mu sosai kuma ba mu neman haɗin da kowa ne da akwai magana da shekara dan ana magana fara da shekara ko kuma compromise ba wanda ke saurara a wannan saboda Musa ta da shekara Musa bala'i wani ba zai gane ya haɗa shekara zikin da kake wa Allah da kake wa Allah shi ka Ya yanzu misali yana da yaro a gida wani yaro mai hankali yana maka hidima ya wanke maka mota ya wanke kayan yara ya yi shara ya bayan fulawa kana cewa kayan yara da dawa yana da girki ranar ka dawo daga ofis sai ka same shi na tuna da amaryarka ya yana da girki ba kwa samu ko duk girkin sai ya fushi me yasa duk sa na shekaru rana ne girkin ya rushe saboda an san guda ne ce saboda ya maka shirka ko ba shirka ya maka ba inda kake so kai kadai wahadaka la sharika laka illa shariku huwa laka mallaka huwa ma balaka fi ta tu'idu wanda yasa duk kirkin da ya maka na shekaru da ranar shekaru ya zo ba ka kara da haka duk kirkin da daga wa Allah da dare da ka haɗa Allah da wani a wajen bauta kun gaba kun faran fara. dan kishin da kake yi wa matar da kai kishin Allah wajen tana masa sai ka wata rana sa'ad ibn ubada sai ibn asa ana zaune a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa'ad ibn ubada ya wata magana sai ce ya rasulullah law wajadtu ahadan bi imra'ati la zarartuhu fi sayfi da musamman. ya ce ya rasu da da zan wani tare da matata ya ce wallahi da zan sa takobi ya sa da kai takobi kuma ta wajen kai tun zan sa ba zan sa ta wajen da bai da kaifin ba da sahabi sun ji wannan magana ta yi girma sosai kowa ya tsira wannan lokaci to shi kuma annabi ya magana ko akwai kuskure a magana in akwai darasin da zai amfani a kuma sai ya nuna wa mutane darasi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai kalli Ya yace a tajabu da miliyar isaki kuna mamaki kishi sami ne sabai suka ce kwarai ya rasu da ya cika kishi da yawa suka ce ya rasu da ka shi nan saboda tsabar kishi in ya sake mace duk cikin mu babu wanda ya yi aure ta sai dai ta aure a wata abuwa amma ba cikin mu ba saboda duk wanda ya kuskure a aure ta to an fara bala'i ne sai kuma yadda Allah suka ce ba na matsalarsa ta tsaya ba saboda tsabar kishi bai taba auren ba zama ba da in ya tuna wani ya taba kwanciya da ita yi wasa sai ya mutu saboda maza saboda damuwa to san cikin safa akwai manyan manyan baraje sosai sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi kun ga wani kishi da su mai tsarani suka ce annabi ya ce wallahi inni la abiyaru annabi ya ce wallahi na kishi kishin da na da kishi sai ya ce wallahu a aghayru ya ce ni kuma Allah ya fi Allah ya ne Allah ya kishi kishi to idan wannan kishi da wanda ya ce ne ganka da matarsa zai sare maka kai karamin kishi ne bai kai kishin annabi ba shi kuma Allah kishin sa ya fi kishin annabi to me kake tsammani za mu kwashe da ubangiji idan ka masa shirka ka san da kaiwa Allah shirka ka shiga rikicin da ba san karshen sa ba wannan ne ne da yasa shirka take rubuta aikin bawa gaba daya duk ibadar ka gaba daya in zaka shekara da ne kana bautawa Allah idan ka masa shirka to bulldozer ce za ta rubuta ibada ta shekara ɗari gaba da yawa shirka ta zama bala'i ko ta zama bala'i ta zama bala'i yanzu misali ba da daɗewa ba yi zaɓi kuka a najeriya ko to mu ɗauka da aka zo za a yi zaɓe kai sai ka ɗan ciya ban da local government na pdp ya maka na ac ma ya maka kai duka guda biyu su maka saboda ka da ka zo zaɓe aka baka babin ma da ka zo dangwalawa na da wayannan jam'i biyu ne kawai a matsayin misali da na zo da aka baka bada kuma da ko za ka dangwala sai ka dangwala wa ɗan takarar pdp kuma ka dangwala wa ɗan ac saboda kai duka su maka ya takara sai kana da kuri'ar ka sai ka jefa bayan gama zaɓe ana na ana na sai aka yi kan kuriya kanan da aka duba sai aka ka dangwala wa pdp ka dangwala wa acm e ya za a kira wata kuriya ta ka in ba ne sisi kwatem me yasa saboda mu shirka kuriya saboda mai ce mu shirka ce kayan shirka a cikin ta to kwamishinan zaɓe ma ya ce bai sun shirka ba dai Allah shi yasa qur'ani mai girma Allah sai da kirga annabawa guda da ɗaya har annabawa guda goma sha takwas ya ce in suka masa shirka zai musa aikin su gaba Allah ma jaka cikin surat المتقين كذبت كذبت كذبت ذلك هو Allah ya rubuce ya rushe shi ba idan Allah zai rushe aiki a nan goma sha takwas saboda sun masa shirka me kake tsammani ne da kai a shi dalilin da ya sa malaman suna ke magana a kan shirin abin shirin shirka ba manta da zaune zai wani babu ba bala'i a duniya kuma ana hada Allah da wani wata kuma wallahi matukar kana yi wa Allah shirka duk kokarin ba da in za ka yi ta sallah haka zama sallahu kai ta zikiri haka zama zakiru wallahi ne za ka yi wani shirka sai ka ji jihar wannan ba su sauci a kai Allah ya riga ya gama hukunci ba mai iya haɗa ka da iya wuta Allah ne ce innahu man yushrik billahi man yushrik billahi faqad مأواه النار وما للظالمين من أنصار الله يتي إنه يجد من يجي من يشرك بالله يولي وعلى شرك على الهدى وجنبه وقد حرم الله عليه الجنة الجنة واتيتي الله والله يتي تند دي الجنة تاتيتي يا حرمتا وجنجي الجنة ما وجه يتي سلاتي ولنا مكان في الجنة يا كتي باب مثلا أقوى يتي ko na ya wanda daga dama za su kai ka aljanna ka cikin a samu rigar na sabuwa da na mai ko ko Hassan da Hussein ne dole su kira ɗaya da mutum na ko za su kai alƙawura su fito tare ko na da haka a ce to yaya ɗaya ko ba ta ce kai da ce wani ba ba amma da dole a da sai da ya tabo shi ne kamata a ga ana kuma wani da daga san kai ka ka zo duniya Allah ya ma kawalla abin da muka baku a nan duniya rigarka da wandanka da hularka da takalminka da ya a can baka zo hatta baka ka tashi ai da zaka zo ne ka zo ko kufatan gurratan gurda kurma wanda Allah sallallahu alaihi wasallam kufatan biya ku ta ba mai kana gurratan tsirara ko ai ko koshi ko dross ba ko pat ba shi ne gurratan gurla sallallahu alaihi wasallam annabi yake kuma sabai suka ce wannan larabcin da kun gane da menene kuma ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laysa ma'a shay'un ba wanda yake da wani ba mai taro ba mai tsiri balle kucuta balle mandala kowa haka tsiri da kuma shi ne kuma ke to ko ne aka to a Allah ya ce to ku da kuke cewa ba matsala a je kiyama ko da za su ce ku su iya su boga za su shigo cikin halalla ba gani ba baka da matsala Allah ya ce fa man rama akum shufa'a wal da za'amtum annahum fikum shuraka Allah ya ce ban ga waɗannan masu ceto da kuka raya cewa za su cece ku a lahira har kuka rinka hada ni da su a wajen bauta a duniya ba kuma su jira su ba ku su jira ku samu kushi a ƙasa kuma su ba ku samu su kushi a ƙasa fama da ra ma'akum shufa'a akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka Allah da kanta lakar ta kafa a bayani communication da ke tsakanin ku yayi don ne ce ba gaba a matsala inda kana mun je mun san yadda za a ci bi lakar ba za a tafi kuri bai zama ka kai a ranar da ya in ka shawo ko kwana sai ne ko ta kwana shi dare shi ne da kanta kafa a bayani wa balla an kuma kuntum tasbu abinda wasa san cikin kuna rayawa kuma da gaba daya bacin ku a wannan lokaci ya ku bayi Allah muke cewa ku bi Allah ku bi Allah ku kaɗai da Allah da bauta ba komai yasa muke faɗa muku wannan ba sai saboda kauna da soyayya ita ce hanyar Allah ita ce hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ba mu gaya muku ba Allah sai ya tsaye da mu a gaban sa ranar tashin alƙiyama ya ce idan me yasa ba mu faɗa muku ba muna faɗa domin mu sauke nauyi da ke kan wuyar mu cire igiya da ke rataye a wuyar kuma kiyaman nan wallahi gaskiya ce sai ka je sai na je ana sai ya je sai kun je kowa sai ya haɗa general assembly ne kowa sai ya haɗa gaban Allah kuma idan an je lahira ba a gyara a ina ne gyarawa ga annabi Allah ne annabi Ibrahim amma Allah bayan ya zauna da shi a gidan wannan daki da zai gina daki ƙa'ida ta farko da Allah ya saba sai ce Allah ta shi bi shay'a kuskura ta hada da wani wajen ita kuma shirka tana da matsala da yake shi ya san ba abin da zai da ya gaba da kai kamar yasa kake shirka ya baza hanyoyin ta da yawa ya yi ne tana shigowa ta hanyar tsoro ta hanyar tsoro shirka tana shigowa malamai sun kasa tsoro zuwa kashe akwai abin da suke cewa kawafin sirri akwai abin da suke cewa kawafin shema akwai abin da suke cewa kawafin kwaliya malaman akida sun kasa tsoro zuwa kashe khawfu tabi'a ba laifi ba ne ba ne ba ba laifi ba ne tsoron dabi'a menene tsoron dabi'a yanzu da wata kuka za ta faru cikin dakin da mata kuku za a fita da gudu gobe za a fita mata da wani katin mutum maciji zai fasa kai ya faru cikin dakin za a wata gobe za a wata da wani zaki zai gurnani ya fito cikin wannan dakin na dole a samu waɗanda za su yi da su gudu ba su saba Allah ba da ne ba su yi wa Allah da ne wannan shi ne ake cewa kofin tabiya shi ne irin tsoron da annabi Musa ya ji lokacin da Fir'auna yana neman shi ya yi diliyar nesa wanta dako alaye ya faru gurin faruwa annabi Musa ya kori ta ko bai tsori ترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين يبين أقول لسنة ستقوم بشيء لما يتركه وما تلك بيدك يا موسى da ya jefar da sai ya jefar da sa sanda ta rikide ta zama mace aka ce ya kama ya ji ruwa a cikin rasa ya ji to ku ga kace mace ka kama za ka tafi ko za ka tafi gaba ko wata alama ne ake bada labari wani ne mai yana sallah a masallaci ya kai fatiha sai ka mu suru da da ma sai zuwa da ramman ne ka karanta amma wa ka biye ni ka ya musa قال هي عصاي اتوكا عليها وابش بها على قدمي ولي فيها مآرب اخرى قال لها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى yana فاذا هي idza تسعى tas'a ashe wani ka tafi wurin maciji ya shigo cikin masallaci ne da ya zo wajen hayyatun tas'a shi ko macijin ya fito daga yayin wata mukara haka da take gina a cikin masallaci ya fasa kai a gaban liman bai zuwa kan gwamnati da kama liman sai ga garwaci ba sai ya tsaya sai makale abu yana bayan zahiri a hanyar

سيرفيكت وسيلة وقول إلا أحسن ركب هذا وهذا abin da faɗa maka illa aka raka ba wa hali ya tana da su zalin alloli wannan da kake yi to shi yasa suka fusata ashe suka shafe ka da mummuna ashe da shi ka koma ta fata da farko da ba mun ga su waɗanda manya a taɓa su da ya sani ya za su iya cutar da shi ba da izinin Allah ya san wannan shirka ya san menene shirka ya san ba mai iya amfana sa ko ya cutar da shi sai wa sai Allah wa alam ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in kad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruka lan yadurruka bi shay'in illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayka rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf wannan ita ce akidar imani duk duniya ne sun taru saboda su amfani ga ba su iya sai dai abin da Allah ya kaddaro zai zaka samu ba ka da ba ka bane in duk sun taru don su cutar da kai ba su iya cutar da kai sai dai abin da Allah ya riga rubuta maka alƙalamin ya tawada rubutun ya bushe alƙalamin kuma an ɗauke shi ban dai har mutu wani abu wannan ita ce akidar imani to annabin da yake ya san cewa ya yadda allolin za su yi cutar da shi shirka ne kala sai ce musu inni ushiduna lalle ni na shaidar wa Allah wa shahadu kuma ku shaida ne bare ko min ma tushiruna na barranta daga shirka da kuke da wannan ne malama akida suka ce ashe ko ba sirri shirka shirka ne shi yasa ce inni ma anni bari'un mimma Da za ka dan ga wani malami ya ce maka za ka gani ba dai mu za a ja ba to wani billahi za ka gani

amma ka ji ana cewa mun faɗa masa ya duk a tun da ya mara da kowane lillahi su zo da ne to baka san Allah mu ko mun san Allah mun rike shi gama gama ko ba ne mun ga ce ai zamu da gari sai mu mata makawo makawo za a masa barazana aka ce za ka gani ya ce wa ina ma dai abin da nake yau a duniya yake ba ya gani ba eh, masa ne aka ce za ka gani ce ma ba abin da muke wallahi ne ba mai cutar da ya ce ba mai amfana ku sai wa ya ce shi yasa ka tara shigowa ta hanyar shi idan kana jin tsoron wani kawai zai cutar da ne haka nan kawai ka kan ka hana ka da bacci da wani abu ya sami wani tun da ba ne ya zama da wani abu da gaji su ba da ne abu da ba ka da imani kai wasu ba ka fara gaji da kai amma idan kana da imani kana da aƙida wallahi ba abu da ya sami kuma ko wani abin ya sami ka san ba wani ne ya jawo ba Allah ne ya jawo haka da ko ba haka ba kuma shi wanda ya ce shi ya kawo shi ya ta zama a duniyar kai ya mutu wata ka zai mutu ko zai mutu wata kila ka samu matar shi ta taba mutuwa me yasa bai hana ta mutuwa wata kila ciki yayan shi akwai wanda ya taba mutuwa me yasa bai hana shi mutuwa wata kila bajiran sa akwai wanda ya taba mutuwa dan me bai hana to me abun mamaki da ka mutu why kai ku da ku zauna lafiya ka imani da Allah ka gyara ka ka gama baka da matsala shirka tana shigowa ta hanyar soyayya wani kawai ka ji kana so saka mai da kake son Allah ka zama mushrik yadda idan maslaha ta ta karo da maslahar Allah zaka bar ta Allah kai tashi saboda audaka gare shi shirka ta shigo maka ta hanyar soyayya tana shigo maka ta hanyar a idan umarnin wani zai ci karo da umarnin Allah ka bar na Allah ka bi shi shirka ta shigo ta wace hanya ta shigo ta hanyar a tana shigowa ta hanyar neman taimako da neman azumi abinda Allah kadai ke bayarwa sai kace zaka nema a wajen wani ka zama sa kadai ka zama mushriki ko arjina wa ke bada ruwan sama to idan ma kace wai wani ne tsine mu shi sa ka daina ruwa a gari kuma sai ka yarda kenan ka ji shi ke bada ruwa kuma ka shi ke bada ruwa wa ke bada lafiya wa ke bada yaya wa ke bada arziki to ko kwanan da kudi na jori na kirgawa yana wani shi ya ba su yaya shi ya ba su

su za su rika karanta da rubutu da shi kafin shigowa tana buya da yawa bakar tururuwa ke tafiya kan bakin dutse da daddare a ce ka gane hanyar da tafi ya fi sauki kan hanyar da shirka ke shiga cikin mutane saboda ka dole su bin musanci malamin suna sun shayar da ku tauhidi sun shayar da ku aƙida saboda haka shugaba alhaji sahabu a yi ƙara faɗaɗa ta'alimat da littafin aƙida a cikin masallatai a suna a jihar mu ana ta fara da samun fatul majid shirin kitabin tauhid ko shi karanta kansa kitabun tauhid na Muhammad ibn abdullah a saka ko a samu wato aqida shirin aqida da Hawiya da Ibn Abi Idris a saka ko a samu aqida wasiliya da shirin Islam Ibn tabiya a saka ko a samu aqida lumiya al shafiya ta Allama Ibn tabiya al a saka ko a samu aqida shafiya ila sahih al ta alama Allama zani. a saka a yi taiwa aƙida da tauhidi sai ya zama aƙida mutane ta tsaya daga sanda mutane ba su da aƙida yawan su yawan tusa ne ba su samu aƙidar nan ita ce ta zauna a zukatan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga su ɗari uku da goma sha wani abu suka kori har na dubu a yanin ba saboda aƙida ta zauna ina aƙida ta zauna a zuciya shi yasa Allah ya yi mana wa annabi Ibrahim Allah ya shi shi kar ka je ka hada wani da a ya ko bayan Allah ina faɗa muku magana da Allah ya faɗa wa annabi Ibrahim kuma Allah ya ce ko ni shira kar ku yadda faɗa Allah da kowa a wajen bauta Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce wa annabi Ibrahim wa fakir baiti ka tsarkake daki na wani daki daki ta ba lil ga masu yin dawaki wal qaimi da masu tsayuwa wa ruk'i sujud da masu ruku da sujada masu tsayuwa da ruku da sujada su ne masu sallah ka tsarkake ɗakin nan ga masu yin tawafi da masu bi da masu yin sallah shi yasa aka tsarkake ɗakin ka ababa guki ko guda da ci annabi ya samu guki da uku da sittin a ciki da aka yi wa maka annabi ya sa tun aka yi wajen su yana dunkuran kushin lata da kuza da sandarsa yana ja alhaku wa zaha albaƙi inda albaƙi ya kada zama على كل ضامر يأتين من كل فج عميق الله يجي وعلى النبي إبراهيم وأنزل في الناس بالحج يا كي النبي إبراهيم كي شيء لا أتكي متعني كي كلا لا يجي الحج النبي إبراهيم يا شكرا من أبنيس يا كلا يجي يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا يا كوباين الله الله kuma ku ziyarci wannan hali wa anhifin nasi bil hajj ka yi kira mutane su zo su yi hajji ga dakin ka ka kira su idan ka kira ya tuka za su zo maka ma'ana za su zo wajen dakin rijalan wasu suna da tafiya da kama da da ya kike baya kira ji da kama daga nan aka ba mutum sai shi ya yi da guduri ya kama hajji sai shekara guda kafin amma da kama in wanzan din ya je wani gari bizuri ya kare ya zauna ya aski ya kan kara tara wani bai ya da dausawa ba in tare da matar shi dama ta yi so shi yana aski ne tana gizo shi yana tattara wani sai a sake dausawa in ɗan kasuwa ne an je wani gari na aji a ɗanyi kasuwanci a wuce wani sai shekara biyu shekara uku ba biya ne amma ya ansa kira ta hanyar jirage ya kama ne a zuwa ya tuka da jari wa ala kulli dhamirin za su zo maka ala kulli dhamirin الضامر a البعيل الحزون الذي أتعبه أتعبته الأسفار كسرت الأسفار وتشير رقمي wanda ya jiki saboda doguwar tafiya ya gaji ina ko da za su daga ina daga nesa shine wa ala kulli wamir ya ya ti da min kulli fajjin amir za su rinka zuwa min kulli fajjin ay min kulli tariqin amir ay ba'i za su rinka zuwa daga hanyoyi masu nisa a sanadiyar kira annabi ibrahim daga ko'ina duniya ana zuwa amma da yake yanzu duniyar musulunci ya cika ko bai cika ta ba saboda haka sai allah ya kawo mana su wani sauki allah ya kawo mana dama allah ya kore wa annabi suleiman kafiran aljanna to annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi suleiman daraja a sanadiyar wannan sai aka ce to bari a samu kafiran mutane waɗanda suka raka kafiran aljanna daraja su ma su yi wa annabi sai Allah ce to da jan kudi bature ya ce ga to aiki ya same ka yanzu duniya musulunci ya yawa akwai bukatar motoci domin zuwa da'awa da wa'azi da karantarwa maza ta ce ba a yi Yau, kera jini sama yi aka rama kala shige ciki ana rama shige daga gida wanda ya yi ba wanda ke ba bature ne ya akwai sauran da yanzu. mutane na son zuwa aikin haji mota ba za ta yi don take tare ta a mota za a fada za a yi duk yadda za ka yi san yadda za a yi mata ka dauki mataki yi hidima saboda darajar annabin wannan al'umma ƙera jirgin sama kafin a kara bature shi kuma shiga aiki ba ba ya sha wuya ya ji ciki ya bata kwakwalwa ya bata basira ya nemo karfe da roba da kujeru ya haɗa ya gama ya yi sanin ko sabo

تنتبه ذا سيدي على ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام abin da ya al'ada ke shi shine haka ciniki da business ko ba business an je maka a kodin da ya sun za mu saro kaya ko ga aikin hajji ga kuma saro kaya ta halatta su kawo su siya wanda bai saro ma wata fi da shi karama ya kawo wa ya kawo iyali shi yasa za ga mutum ya je maka jallabiya ita ga a Najeriya ba ta dole sai ka sun da ciki duk sa ta in ka sai ka ba su kuɗi saboda ko ne yazo neman kuɗi kuma Allah ce sai ya samu sha ne mana da alamu abubuwa da dama da alheri sai wa sun fi arha a kasar fiye da can saboda kuɗin su ya fi naku karfi duk da kuɗi bai da karfi kaya ya arha a wuri amma saboda ne ya ne mana da alamu a da ke kasuwanci a wuri Allah yana so su samu duk tsadar abu sai ka rasa yadda za a siya ya karɓi wani kuɗi ya sun ka dawo kai da lahu da lahu wata amma da sai ka shi ne da ya ne mana da alamu to bayan haka kuma da amfani na lahira za su roƙi gafara su yi addu'o'i shi yasa da san da kaje ka tsaya ka ta addu'a ka roƙa wa kanka lahira ka roƙa wa iyalanka ma tafiya ɗari biyu da arba'in za ka fita ba za ka fita wai mun ba direba ne na tura ka mota yana tafiya ɗari da saba'in dai ba ka wani sai ka ce Allah ka haukatar da shi to ya haukace kana cikin motar yau ya kana ka roƙi Allah ya ɗan daidaita ke wani sai an ka samu ka sauka ya zo ka sauka sai ka da za a bashi amma matukar kana cikin gargaɗi ka roƙa wa ƙasar albarka ka roƙa mata zama lafiya kai wa musulunci addu'a sai Allah ka karfafa musulunci da musulmai ce Allahumma izzal islam wal muslimin kai wa shirka baka addu'a ka ce ya Allah shirka duk da take rushe ne kai wa bid'a baka addu'a ka ce ya Allah rushe bid'a kai wa kafirci baka addu'a ka ce rushe kafirci ka ce Allah taimaki tauhidi taimaki aqida taimaki sunna ta annabi Muhammad shine ne ya shaɗu mala'ika wa yazkuru sma Allah sannan su ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumatin a cikin kwanakin nan sanannu alama razaqahum a bisa abin da Allah ya azurta su da shi min wajil an'am na daga dabbobi na ne'ima wasu ne ayyaman ma'lumat akwai kwanaki da Allah ya magana a su a Qur'ani anan suratul hajj yace da yazkuru wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat a cikin suratul baqara sai yace wazkurullaha fi ayyamin nan kuma ya ce a ambaci Allah fi ayyamin ma'aluma a cikin wasu da kine ne sanannu akwai mace tsakanin ayyamin ma'aluda da ke cikin bakara da ayyamin ma'aluma da ke na cikin suratul hajji su ayyamin ma'aluda da ke cikin bakara sun shafi mai aikin hajji da yawa wasu ne wani na ayyamin ma'aluda su ne kwanaki guda uku bayan yawan nahar amma ba ke yawan nahar ban da ranar goma ga wata da sha ɗaya da sha biyu da sha uku su ne ayyamin ma'aluda aka ce alhaƙe su ambaci Allah a ina za su ambaci Allah wajen jifa domin a wajen kwanaki guda wanda ne ake jifa na jifa shaidan wannan jifa guda wanda da ake ko to shi yasa aka ce su ambaci Allah a yamin ma'anuda amma waɗannan ayyamin ba su kuma su kuma sun shafi wanda ke aikin hajji da wanda bai aikin hajji su kuma su ne kwanaki uku da ake kabar bare bayan sallah ina fata kare kabar bare bayan sallah wasu kawar kabarbari da ake bayan sallah a wajen imam malik shine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar za ka bara su sai a ce ya ilaha illallah Allahu akbar walillahi hamd Wani shine a mazhabar malikiya to wasu ne kwanaki a yamu ma'lumat su ne kwanaki guda uku har da wannan nahar har da me wannan nahar idan ranar goma da sha ɗaya da sha biyu wancan kuma ayyamu ma'aduda su kuma ranar sha ɗaya da ranar goma da sha biyu da sha nawa da sha uku ina fata an gane wannan so waɗanda su ne imam malik ya ce za a fara ne daga sallah azhar sai munna sallah azhar ta ranar sallah ranar za a fara a gama bayan sallar da sallar asuba ta kwana uku da za su je baya ina fata an gane wannan shine wa yaskuru smallahi fi ayyamin ma'lumat alama da razaqahum min bahimatil an'am abin abinda Allah ya azurta su na dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima da za mu buɗe tafsirin mai magana akan wasu ne ake faɗa wa mai dabbobin ni'ima wato sai Allah ya ce fa kulu minha idan kun yanka hadaya ko kun yanka layyar kun nan ga wanda ba su ji ake aji ba to ku ci daga ciki bayan kun ci kuma wa aka yi mun ba'isa ku ciyar da alba'is wane ne alba'is shine allazi asaba shi shine wanda bugusu ya shafe shi menene shi shine ashijatu wanda ke cikin tsanani to a ciyar da shi alfaqir wanda yake mabukaci talaka idan ana so idan aka yi layya naman layya ne kai ya kasuwa talakawa ba su ka yake kare ana so ka kulu min ha ka ci da kici wa imul bahisar fakir kar kuma ku ta exchange na ciya kaga ciya tana ta yawo akan tiriya a anguwa amma ba ta shiga gidan fakirin ko ba in ta fito daga gidan alhaji babba sai ta fada gidan alhaji sai wata cinya a tire da fito daga cikin alhaji karami sai ta koma gidan alhaji babba ya zama ita fasik fasik shi ba kiri amma shi samu a fakulu min ha wa ta yi mulba al faqir amma ita hadaya a ina ke gawa a can maka za a yanka saboda fakiran da ke kusa da dakin ba su ne mai da ake a ci Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ya gaba da rama thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawqu bil baitil atiq Allah ce sun mal ya kazu ta fata sannan wato sai su ainihin wato kawar da kazanta da ke tattara da su a wannan lokaci wace kazanta ce wacce take tattara da su da za a kawace ne bayan alhaji an gaba aikin hajji to sai a yi sai a yi ina fata an gane sannan a yanke mu a yanke farce wanda da sun suke cikin harami an yi da su wannan ba a yi da su wannan ba ne sun mal ya kazu ta fata waliyu nuzura yanzu an gama aikin hajji idan a akwai mabakanci da kai wa Allah na azumi ko na sadaka to a daidai wani lokaci sai ka cika mabakanci da ba da kayi wani ya tsawo ko bi baitin ake sannan su yi dawaki su rinka kewaye wannan bai baitin ake su rinka kewaye shi wani dawaki ake magana a kan sarki da riga gama a yin haji malamai ya ce dawaki yana tafiya ko dawaki da mabana shi ake magana a kasa ba ya dawaki ifawa shi ya dawaki ifawa shi kuma akwai da ake magana sadaka amma ana magana kan ne ana kuma da wani ya fara kwana to me yasa ake kiran da yin kaba da alheri a ce ake kiran shi ne alheri a ce malamai sun magana wannan magana ta farko suka ce alheri a ce ai ai alheri ake tsohon ɗaki me yasa aka ce masa tsohon ɗaki domin duniya shi ne ɗakin da aka fara ginawa shi ne ɗakin da aka fara ginawa a duniya da baya illa a wannan shi ne da dalili da magana sahara shi ne wannan da yake garin barka mai albarka wani ne garin barka shi ne garin barka me yasa ake ce masa mai albarka a ranar ɗakin Allah ne ko ba ne ba na na yin na ya zama mai albarka ko bai zama na farko da aka fara ginawa a shi yasa malamai suka ce wanda yana nuna daraja da falala da girma na masallaci shi ne dakin da aka fara gina ginawa lokacin ba a gina white house ko an gina pentagon an gina ta lokacin asoro wani daki aka fara gina wa a duniya tsakin hawa kun gane wannan shi yasa da annabi ya hijira daga makka zuwa madina yana sauka madina bai fara gina gidan shi ba masallaci ya fara wa. me ya fara gina wa? Masallaci masallacin gani Allah ka fara gina wani. malamai suka ce shi yasa masallaci shi ne ofis na farko da ake fara buɗewa Ya a nan gari wani ofis ake fara buɗewa ba kwa samu da ofishin ciyaman mana ne kalgaman da masallaci wani ake fara buɗewa da sami da shagon kasuwa da masallaci wani ake fara wata watakila ko wani kwararren ma'aikaci da ya saba safuri da ofis duk abun sakami ne ya bude masallaci ko ba bude ba saboda masallaci shi aka fara ginawa ya zama shine ofishi da farko da ake fara bude duk sammakon kai zaka je kasuwar mai Allah da akwai masallacin da aka bude shi kana gani da akwai masallacin da kare ruwa bude wani jaru billah da har ya bude ya je ya gama kikirtawa ya shirya an fara kira sallama shi yasa masallaci zama daki mai daraja domin a kowane gari sai an bude masallaci kafin a bude kowane ofisa gari kani abu da kowace rumfa da kasuwa a gidan saboda darajar masallaci da kiman masallaci da martaban masallaci cikin addinin musulunci Allah ka gafarta mana to suka ce dalilin da yasa kai ce masa baitul atiq shine saboda tsohon daki ne daki ne da shi aka fara gidawa magana ta biyu da malamai suka yi suka ce abin da ake nufi da baitul atiq shine yantaccen daki dakin da mai yanci me yasa suka fassara shi da daki mai yanci me yasa aka kira shi da daki mai yanci saboda hadisi da aka samu ingantacce imam bukhari ya rawaito shi a cikin tarihin nashi bayan haka imam turmudi ya rawaito shi wa abu ya ce hadisi ne hasan hakim ya rawaito shi ya ce hadisi ne sahihi ibn jarir al-qabari shi ma ya rawaito hadisi ya tabbatar da ingancin hadisi hadisi ne garari ya garau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana akan dakin Ka'aba yace inna ma sammahu Allahu al-bayt al-atiq li'annahu a'taqahu min al-jababira falam yazhar alayhi jabbarun qabl manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce an kira shi da daki da yanci domin Allah ya yanta shi daga azzalumai ba taba samu wani azzalumin sarki yayi wa dakin kama mulkin mallaka ba su ba taba yin su duk rarrabar duniya da turawa da suka yake mulkin mallaka ba yau ba ba mata ne ba ba mata mulkin mallaka ba Allah ya tsare saboda dakin Allah bai yi wani azzalumi yayi wa ɗakin ba mulkin mallaka ba shi yasa Allah ya kira shi da Al-Baitul wanda ya fara yunkurin ya kai wa ɗakin ba hari shi ne Tumba shi ne wa Tumba ga gagarumin shiri zai je kai wa ɗakin hari sai Allah ya haɗa shi da wata annoba da ya shiga bala'i ya ce wannan bala'i ya matsa mana dafa me ya jawo sai aka ce ɗakin nan da kace zaka taba ne ɗakin yana da ubangijin da ke ba shi kariya ya ce yanzu na tuba za mu samu lafiya aka ce sai ya tuba sai ga an samu lafiya nan da ke dan dole gobe wajen ɗakin ka'aba ya ɗinka riga ya sa wa ɗakin malamai sun ce shi ne wanda ya fara sa wa ɗakin ya riga ina ta fahimci wannan da musulunci ya zo kuma ya tabbatar da sa masa rigar bai kore ta ba bayan nan sai abraham shi ma abraham saboda zabar hasara yana hasara ɗakin kama. sai ce shi ma bari ya tashi ka'aba a garin su saboda haka sai gina wani ɗakin shi ma ɗakin bauta ya masa tsari irin na kama ya masa kwalliya ya ce to ga ɗakin kama na namun ku samu a ka zuwa can ba sai an je wancan ba to yana cikin bakin ciki ya yi tashin kamar mutane ba su zuwa sai wacce kamar ake zuwa to nan da wani balarabe ya jere ne sai aka ce masa aka na akwai kama ya ce kama aka ce ce a ƙarya ne kamar ba zai ce a duniya wacce Allah ya sanda ya sai aka je aka nuna masa sai ce to za ku gane kamar da ta Allah ce ko ba ta Allah ba da da dare sai ya shiga kamar ya danna mata kashi ya gaba kuma yake da lafiya ce da tabbatar da ciwo ake hada to wannan shi ya maza ta ga yake yace sai ya zo ya rubuta lakin tawa sai ya zo ya kuza rakin kawo saboda tsabar takama giwa ne a wurin giwa ga jarumai ya ɗebo mutanen maka su da kansu su gane cewa ba su iya kare shi ƙarshe suka yi mutum suka ce ɗakin na yana da ubangiji mu bar ubangiji ɗakin zai kare ɗakin abraha ya yi sauka rundunarsa kan hanyar sai ya samu suna kuma na abin mutane bai kara kwashe ba yana nan da sai aka ce ga kurai shawa masu wanda ɗakin yana son ganawa da ni abar shi a so da shi da ba abu kalin tsoro haka aka sa jarumawa suka yi layi daga takubba sun haɗa kubba a sama aka ce ta karkashin kubba zai yi karfi da karfi har yi tsaye da abar aisha aka yi duka a ta kubba yana tafiya yana tafiya a yi shigo fada wato ta wacin gadi da aka yi ya same shi yana zaune ga jarumawa ga kwarjini ga barazana ga ta da kura ga zara ido ga musulai ga ashara sa gaba ana da sai ga abin wadanda ya ce mai ne daga daga yace akwai ramuwa na daga kama su zo ka bani kaya yadda kai kalla da wadda yace ban taba ganin sadar ka zo ba larabawa ba kai da zo zan rusa ɗakin da kakanni kake bautawa ka mu magana kan ɗakin ba sai wasu ramuwa na ka da aka kama naira kuma duk wadda ya ce a rakuman suna wani shi yasa na kan kaya shi kuma ɗakin da za ka rusa ba na ba akwai mai shi kai da shi in ya ga dama ya baka ya ga dama ya ana ka da jami'i abara ya girgi da kai ce zaka na tunanin akwai wani allah da ya sai hana kai rusa wannan daki ya ce a wannan kuda shi ta shafa ni ba ta shafi ne ba ba raguma ya ce ku je ku ba shi masa ka sanar da kowa in na shigo garin matabar su in haɗu da kowa kan hanya har da jiyo rusa ɗakin sai an babu matsala aka ba shi ragumansa ya ce ya zo gidan wannan ɗakin ya addu'a ya ce ya Allah ka tsara daji ya Allah ka tsara daji. lokacin ba annabin ma bai zuwa lokacin ne annabin ma bai a wannan shekara aka ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma tun shekaru aru aru Allah na kishi da kina na kare shi aka yi shela ka ce to kowa shi gida san Abraha ya taso cikin alfahari yana tafiya ta amma ana tada ruza ga wasu da makami da waye a taro za a ruza ne ta ke kawo shi kai Abraha ka sha ruwan da abarha ya yi so na take Allah ya ba wata irin runduna umarni daga cikin sa daban da Allah ba wanda sai ya kasu sai aka ce to wannan shi bai kai a cikin masa zakoki ba ko kuraye bari a cikin masa tsuntsaye ya kanana wasu ya tsuntsaye ne kanana masu zama da alalaka masu zama da jikin Wai wayannan sura tsuntsaye aka ce to a yi census abarha da jama'a su duka su nawa ne bayan gama kirga adadin su sai aka turo tsuntsaye adadin su kowane tsuntsu aka ce ni zuwa wutar jihannama ya ɗauko tsakuwa guda daga wutar jihannama wata tsakuwa ce ya karama amma mai kama da atomic bomb kowa a cikin su da tsakuwa kuma kowa har da sunan shi a cikin tsakuwa za a nan take sai ga wayannan tsuntsaye sun taho ai tsuntsaye suna zuwa da suka samu mutum na abraham idan suka sako mutum tsakuwa idan ta faɗo bisa kai shi za ta narka kan ta wuce ta narka wuya ta wuce ta narka kayan ciki ta wuce ta narka biyu wanda ya kanta ta huda ta ta narka ta so so sai su ba ta karkashi sai ya kama sankuwa sai mai da ita wajen jihar sai ya ajiye kar a mana ita ta sauka kasa ka rinka tafasa duniya a zai da gaba ɗaya su a halakar da su malamai suka ce ɗaya ya bari da kai labari ya fita da ba a akan doki yana zuwa aka ce an gaba ake ce aiki ina bayan sun zo ta sun zo sun halakar da mu gaba ɗaya aka ce a kadi haukaci a zuwa zai yi halakar da mu ya ce su daga kai ne zai a cikin sai ya doshi ai ga irin shi kamin ya rufe baki ya sako mashi bismillah ko da wani ka to saboda wannan yanci da Allah ya ba da yi ba taba yi ba taba samu wani jabari da yawa dakin mulkin malaka a wannan hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi yasa aka kira dakin mulki aka kira shi albaitu atiq a hadisi na Abdullahi ibn Zubair Allah ya kara masa yarda sai Allah madaukin sarki ya ce ya gaba da ramma zalika wa man yu'azzim hurumati Allah fa huwa khairul lahu 'inda wa uhillat lakum al-anam uhillat lakum Allah ya ce zalika haka lamarin yake in ji Allah ka sarki Allah ya ce wa man yu'azzim hurumatillah duk wanda ya girma abubuwa masu alfarma da ubangiji menene abubuwa masu alfarma malamai su yi magana magana ta farko su ne ayyukan haji kamar dawaki kamar sa'i menene girma masu ya zama ka koye su kayi su ilimi ba a zuwa aikin haji da jahilci kamin ka je aikin haji ka samu maluma su karanta da kai ya ake aikin hajji ba ka ba sai ka je yawon bude ido ina ba ka gane wani saboda ma'aikata ya aikace na aikin hajji shine sanin su domin kai su da ilimi wasu malamai suka ce a lahi da aka ce wa azim yu'azzim hurmatullahi malamai suka ce wato abubuwa masu alfarma su ne sha'a'irun dini wato wayannan alamomi na addini kamar ɗakin kaba kamar safa kamar marwa kamar rijiyar zanzan kamar mina kamar arafa ya girma masu yake shi da kiyaye dokokin Allah a wurin ka kuskura ka saba wa Allah kada ka kuskura ka saba wa Allah kar ka yadda ka je kusa da dakin kaba kuma kana saba wa Allah wani zai je kusa da dakin kaba ya sata wani kuma irin jajayen matan larabawa da bai sai ta taba su ba a waje ba sai ce bari sai ya hana a wajen wani sai ya je wajen dawaki sai ya ga wata jarba larabiya ya ga cin kusa sai da mazo yana ɗan karshe can wani da ya ba da tashi hawa yanzu wanda ya wannan ya girma madakin kaba ne girma madakin kaba shi ne wa man yu'azzim hurumatin lahi fa huwa khairun lahu inda rabbih shi ya fi alheri a gare shi a wajen ubangijinsa Allah ya ce wa illan da kuma al'am an halatta muku dabbobin nema illa ma yutula alaikum sai dai wayanda aka karanta muku aka ce ban da su ran da mun faɗi wayanda aka ce ban da su su da wayanda Allah madaukin sarki ya bada a farkon suratul ma'ida shine illa ma yutla alaihi sai Allah ce fajitani burrijisa min al-awsan ku nisanci kazanta menene kazantar al-awsan su ne kuma wannan min din ita malamai suke malaman da suke cewa min bayaniya ba ku nisanci kazanta daga gumaka ba Ha, wato yadda za ka gane min bayaniya wato abin da ke bayan ta yana iya zama mutada abin da ke gabanta yana iya zama yana iya zama khabar ar-rijsa min al-awsan kana iya cewa ar-rijsu fi al-awsan kaga wannan ya zama mubtada wannan ya zama ya zama khabar saboda haka yadda ake gane ta kenan min min da suke zuwa qur'ani mai girma suna da iri daban-daban wannan ita ake cewa min bayaniya akwai min wacce take zama ibtidaiya wacce min ce ibtidaiya wacce take nuna an fara abu daga wuri kaza zuwa wuri kaza subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يا إسا سبحان الذي أسرى بأبده sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafi da daga bawansa daga ina kai ran da shi min al daga dakin Allah mai alfarma dakin Ka'aba ila al masjid al aqsa zuwa masjid al aqsa to wannan min min ila المسجد to irin wannan min din suna ce mata min ibtidaiya akwai min tabi'idiyya wacce take nuna bangaranci bangare kaza kaza cikin kaza Allah ya ce humul mu'minuna wa aktsaruhum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun Allah ya ce daga cikin ahlul kitabi akwai mu'minuna masu imani wa aktsaruhum amma mafi yawan su fasiquna fasikai ne kenan min din ta bangare ce tana nuna mana bangaren su masu imani ne sauran kuma ba sauran kuma fasikai ne akwai min da suke cewa min badaliya wacce take nuna abu kaza a madadin abu kaza kamar yadda Allah ya ce a bil hayatid dunya raditu bil hayatid dunya min al akhirah Allah ya ce bil hayatid dunya kun yadda da rayuwar duniya min al akhirah ayi badal al akhirah a da rayuwa ta lahira kenan wannan mintin ta zama mai ta zama min badaliya suna nan da yawa cikin alkur'ani mai girma akwai min zarfiya akwai min wacece akwai min wacece ita wannan da aka ce fajitani burrijisa min al-awthani to wace minti ana muka ce muka ce wannan ita ce ake cewa min wato ainihin bayaniya sai Allah ya ce tani bu qawla zur sannan ku ci magana ta zur wace magana ce ta zo shine magana ta karya Wace ta fi kowace girma ita ce ƙarya wace aka jingina wa Allah kamar karyar musulmai da suka ce ma na abu da kuma lillahi karar guna zurfa kamar karyar mushrikan larabawa da suka ce mala'iku ya'yan Allah ne mata to irin karyar da aka jingina wa Allah to ita wannan shaidar zuru ita ce zuru mafi girma daga nan kuma sai zuru wacce mutane suke yi tsakanin? su baka ji ba baka gani ba ka ce ka gani fajitanibu rijisa min al-awsani bu qawlan su Allah ta'ala ya samu dace kame a raka tambayoyi a saurara akwai abu mai muhimmanci jiya mun bude asusun marayu ko na akwai bukata a mana kwamitin marayu ya faɗa mana yaya aka kwana dangane da maganar asusu na marayu na kamar yadda ya da